Taken wannan rana da aka ware don wayar da kan al'umma kan ciwon amosanin jini wato sikila na wannan shekara da shi ne mahimmancin kula da kai ga masu dauke da wannan cuta. Ko menene masu fama da cutar sikila ke cewa a wannan rana? Sunana Mustapha Aliyu Jibiya, mazaunin jihar Katsina, shekara na 37 a duniya. Ni ina dauke da darurin amosanin jini. Ni jarumi ne ga masu darurin sikila. Yau sha tara ga watan Juni shine yi daidai ga zagayowar ranar masu dauke da darurin wannan ciwon. Ina kira ga gwamnati baki ɗaya da masu hannu da shuni da su shigo da Allah suna taimaka mana saboda a duk Afirka Najeriya ita ce kan gaba sai kuma ina kira da gwamnati da Allah su na gina mana asibitoci inda zamu dinga zuwa muna samun magunguna a sauƙaƙe ko kuma a ma ba mu kyauta sai kuma babban shawara na ga al'umma ga baki ɗaya su dinga zuwa suna yin gwaji kafin aure gwaji kadai shine abin da zai iya tsayar da yaɗuwar wannan kwararren ciwon sikila. A ranar sha tara ga watan Yuni na kowace shekara ce kasashen duniya ke bikin ranar cutar sikila ta duniya wadda da farko Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar a matsayin wani ƙuduri na yaƙi da cutar a shekarar 2008. A yayin da ake ci gaba da aikin faɗakarwa game da cutar, ƙwararrun likitoci a Najeriya na jaddada cewa. Sunana Dr. Halima Bello Manga, ni likita ce consultant hematologist ne da kuma lecturer a Kaduna State University. Ciwon amusanin jini gaskiya babban matsala ne a duniya, especially kuma ta mu Najeriya. Saboda fiye da rabin yaran da ake haifa da ciwon sikila duk duniya a Najeriya ake haifa. haifansu kowane shekara akalla ana haifan yara dubu ɗari da hamsin kuma wannan projections ya nuna wannan namba ɗin zai ƙara baya kashi saba'in da biyar nan zuwa 2050 kenan so ba wai kula ne ba su samu ba ƙwararru ne babu sosai akan waɗanda suka san bacin ciwon so yawanci kuma su masu ciwon sikila gaskiya muna ganin su amma da yawan su chemist ma suke zuwa magani kuma ciwo ne wanda yake affecting jini don haka ciwo ne da zai iya tashi a koyi koyaushe kuma ba kowane asibiti bane yake da kwararru akan kula da masu ciwon sikila so hmm. kuma a Najeriya yawanci hematologist sai a asibitocin koyarwa so kin ga ya kamata gwamnati ta tallafa akan a yi scaling duka treatment din shugabar gidauniyar impact sickle cell malama Halima Nagado ta bayyana cewa na yi fama da yaro mai cutar amosanin jini sannan kuma mahaifiyata ma ta yi fama da ciwon kuma ma dai a takaice kakata ta yi fama da yara hudu da suka yi fama su ma da wannan ciwon saboda haka a lokacin da zan yi aure iyaye na sun iya kokarin su su tabbatar cewa an gwada jinsin jini ni da mai gidana amma kuma sai aka samu akasi aka ce mai gidana AA ne dama ni tabbas ni AS ce tunda mahaifiyarta ita ma tana da ciwon amosanin jinin sai bayan na fara haihuwa sannan sai aka tabbatar cewa aka sai aka samu shi ma AS ne shi yasa har muka samu yaro mai cutar sikila saboda haka haka na samu kaina dai a cikin wannan karangiyar ta cutar sikila na ga yadda na yi fama da wannan yaron a lokacin kuma sakamakon cewa na san yadda ciwon yake sai na ga to kuma me zan iya yi saboda na bada gudunmawa ta a al'ummata na tabbatar cewa mutane sun samu faɗakarwa kuma an yi hatar an san cewa kafin a yi aure a tabbatar an duba jinsin jini saboda an ce rigakafi ya fi magani kuma takin wannan shekarar shine cewa muhimmancin kula da kai ga su masu da dauke da wannan ciwon malama na gado ta kuma kara da cewa to a matsayina na uwa dai abin da zan ce shine ya kamata a ce iyaye su jawo hankalin yara musamman yara matasa cewa idan za su yi aure su tabbatar cewa sun san jinsin jinin wani wanda za su aura amma maganar jinsin jini abu ne da dama mutum ya kamata ya sani ma tun lokacin da yake karami kin ga sai ya tashi da shi ke sa aka ce ka gwada a sake gwadawa har a tabbatar da mai jinsin jinin naka duk da kokarin masana da ma hukumomin lafiya na wayar da kan al'umma mutane da dama musamman a karkara na yi wa gwajin jinsin jini kafin aure rikon su kainar kashi wanda ke mai da hannun agogo baya wajen kawo karshen cutar sikila a Najeriya Bima Abdulrahman muryar Amurka daga Abuja Najeriya